Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairun shekarar 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Asabar hukumomi a Faransa sun sanar da cewa wani dan kasar China da ya je yawon shakatawa a Faransar ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. mutumin mai shekaru 80 wanda ya mutu a birnin paris ranar juma'a shine mutum na farko da ya rasa ransa a nahiyar turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samu asali daga china baya ga haka a nahiyar afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar masar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a china suka ba da umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin beijing dole killace kansa na tsawon mako biyu yayin da china ke kokarin dakile yaduwar cutar corona coronavirus jaridar gwamnatin china beijing daily ta rawaito cewa duk wanda suka bijirewa wannan umarni to doka za ta yi aiki a kansu yau lahadi hukumar lafiya ta china ta ce an samu ƙarin mutane 139 da suka mutu a dalilin cutar lamarin da ya sa yawan waɗanda cutar ta kashe ya kai sama da 1,650 jiya asabar sakataren tsaron amurka mike esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda china ke kokarin mamaye al'amuran duniya yana mai cewa china wacce tafi kowace ƙasa yawan jama'a a duniya na kokarin ta ga ta cimma burinta ta kowane hali espa ya kuma jaddada matsayar cewa ba wai amurka tana takalar china da fada ba ne amma ya nuni da cewa china na kokarin ta ga ta fada da karfin sojanta nan da zuwa shekarar 2035 ta koma mai dakarun yankin asiya nan da shekarar 2049 ya kuma zargi china da yin katsalandan a harkokin nahiyar turai da sauran wurare da ke wajen kasar ta The Chinese government, the government needs to change its policies and behaviors. espa ya ce ya zama dole gwamnatin china da sauya manufofinta da irin halayenta idan kuma ba haka ba ba mu da zaɓin da ya fi mana mu kare tsare-tsarenmu sai dai ministan harkokin wajen china wang yi ya ce zarge-zargen na amurka ba su da tushe balantana makama a ɗaya bangaren kuma sakataren tsaron amurka mark esper ya ce zaman tattauna da kungiyar taliban har yanzu yana nan tafi ta hanyar fara gwajin kwanaki bakwai domin rage tashin hankali a afghanistan jami'an amurka sun ce idan aka aiwatar da yarjejeniyar wucin gadin yadda ya kamata hakan zai share fagen ci gaba da samar da cikakkiyar yarjejeniyar kwance damara da kungiyar taliban wanda zai kawo ƙarshen yakin amurka mafi tsawo tare da janye sojojin amurka kusan dubu goma sha uku daga afghanistan jami'an amurka sun ce yarjejeniyar ta buƙaci taliban ta dakatar da kai manyan hare-hare ciki har da wanda take kewa a bakin hanya ko na kunar bakin wake kan sojojin afghanistan da sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta a duk faɗin ƙasar tun farko dai sakatare espa ya faɗa mahalarta taron manyan jami'an tsaro na duniya a birnin munich cewa rage tashin hankali ba zai samu ba har sai an gwada amma yanzu da alamu komai yana tafiya yadda ya kamata kuma dole su baiwa zaman lafiya dama to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya rage yawan jihohi 32 da ya gaban kansa wajen kirkira a watan janairun shekarar 2017 a wani lamari na baza ta jiya asabar shugaban kasar ya gana da ministoci da masu bayi shawara da kuma manyan jami'an jam'iyya da jami'an tsaron kasar domin sanar da cewa ya yi watsi da tsarin jihohi 32 da suka sa aka kasa cimma maslaha a tashin hankalin da kasar ke fuskanta tsawon shekaru biyar kir ya ce yanzu za a raba kasar zuwa jihohi goma haɗe da wasu yankuna guda wato yankunan gudanar da mulki guda uku waɗanda suka haɗa da faibo da ruweng da kuma abai shugaba kir ya kuma yi kira ga ɓangaren na adawa da shi ma ya yi sakayya ta alheri kan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka shi batun adadin sojoji a ƙasar ya zama muhimmin batu a ƙoƙarin da ake na sasanta rikicin ƙasar ta sudan ta kudu lura da cewa shine zai nuna iya iko akan yankunan da kowane bangare ke da shi daga ƙarshe dakarun gwamnatin ƙasar syria yanzu suke rike da babbar hanyar damascus zuwa aleppo da ke da muhimmanci waɗanda suka shafi makonni suna ƙoƙarin kwatowa daga sojojin 'yan aware da turkiya ke marawa baya kamar yadda dakarun siriya ke ci gaba da shiga yankin da 'yan awaren ke rike da shi a idlib turkiya ta aika dakarunta domin kare yankunan da suka mamaye yayin da kuma ta tura ministan harkokin wajenta zuwa kasar rasha gidan talabijin na siriya ya nuna yadda katafiloli da ma'aikata ke ta kawar da baraguzai daga kan babbar hanyar damascus zuwa aleppo wadda dakarun gwamnati suka kwato daga 'yan awarin turkiya wato da 'yan awarin da turkiya ke mara baya a lardin idlib cikin 'yan kwanakin da suka gabata kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole, kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai miki duniya ta amerika ga mu shirin binciko mana gahiro to jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka babange jibrin ne ke salama da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole wanda ke zuwa muku daga kasuwan mile 12 da ke tsakiyar birnin lagos shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen najeriya tare kuma nike da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakinsa sunana shehu usman um, chairman kasuwar 12 international market lagos to wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda muka sani Ah, ba mu ne muka ba ta ah, ba iyayen iyayenmu ne suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can iddo kusan shekara arba'in kenan da iddo ne aka fara yin wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin ya haɓaka kasuwancin ya zo har bakin titin indo lokacin shugaban tsohon shugaban ƙasar najeriya a ah, olusegun obasanjo zai wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hulɗo ya kasa wucewa to daga baya nemi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a zo don barak ya kuma je a cikin limana ya ce masu to wannan kasuwa ku ko kuma wannan kasuwancin naku ya haɓaka a lagos ya kamata ku yi tunanin duba wani guri da yake da girma fiye da wannan guri alabashi sai mu gwamnati mu samu ku hannu a za'a wurin da ya dace da kuku daga wannan kasuwanci to cikin ikon allah kuma su wa'annan iyaye namu hukumanci kakanni suka taho suka dinga duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci allah ya kaddara cewa nan maltef wannan kasuwa ta kasance a wannan lokaci ne suka gano wannan wuri suka gaya wa shugaban shugaban kasa olusegun obasanjo a wannan lokaci suka masa bayanin sun ga wuri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce to tun haka ne yanzu ku je ku nema guri ku gyara shi a ci gaba da kasuwanci to kuma haka aka yi aka zo aka dinga noman wannan guri lokacin daji ne ba komin ciki daga birai sai macijai sai zakuna da take wannan unguwa to cikin yakan allah zuwa mutanen mu kuma allah ya albarkaci wurin ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko'ina a najeriya ba ma najeriya kadai ba ana kawo kaya daga burkina faso ana kawo kaya daga ghana ana kawo kaya daga cameroon ana kawo kaya daga benin public duka kayan gwara ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin najeriya dukkan arewa gaba daya koina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan martef lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin kasar nan sannan kuma idan a koma lokacin ruwa kaya zai dinga zuwa daga nan abekuta irin su odoba irin su oyo duka kasashen yarba su ma kayan su ina zuwa wannan kasuwa a afirka mana a wasu afirka babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da ya fi wannan kasuwa ta mata ta market market ta market domin an ne ake sauke tirolin albasa ake ciro ake ciro tumatir tattasai da albasa duk dai kayan da sani na lambu to insha Allah mu nan kasuwar ta Mato International Market mu ne na daya Africa West African country mu ne na daya da ko shugaba zai ga mana yadda mu'amala take tsakanin ku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman 'yan kasa da kuma baki eh mu'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna ma'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara arba'in kamar yadda na gaya maka zuwa kafo wannan kasuwa ta maltref an kai shekara arba'in kenan so abin ya koma ya fita daga kan 'ya'ya ya koma kan jikoki tun daga kan iyaye ake yi da kakannin kakanni to suka gada kuma aka zo ana cigaba da harkoki kuma har yanzu ana ana yi ba fashi yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban hausawa amma na shigowa daga wurare daban-daban da inyamurai da kowane kabila ana zuwa ana yin harkokin nan ta gwari suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya kuma harkoki ne waɗanda yake sun karbi sosai zai dukkan wanda ke kasuwan nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa inda ake tafi da harkar tsarin gwamnati ita kanta gwamnati da lagos tana matuƙar farin ciki ta yadda muka samu kan zaren ah, ta yadda da an ka zo market da kama za ka wuce za ka samu matsala balantana kuma mota da za mu waye gari mai mota ma musamman brc waɗannan manyan-manyan mutum gwamnatin sun fi goma cewa masu biyo hanyar mu ta kasuwa da subukan express sun mafi yawan lokaci za ga ana akwai eh, hold up akwai gosulo a express kuma nan hanyar kasuwa ba gosulo ba don komai ba domin mun wa kan mu faɗa mun kuma yi mutane shaidi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da yabo wannan kasuwa wannan kasuwa dole mu bi ka'idojin gwamnati abubuwan da muke na san rai ne ya kamata mu canza tsarin mu a daina sai da ka a bakin hanya a daina ludi a bakin hanya a kuma daina sadatti da muka zo da muka dinga mutane kenan kuma Allah alhamdulillah mutane sun faice mu mun yi wannan abu Allah ya taimake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa na kasuwancin shi ba duka ba zagi mafi alheri a gare mu baki daya kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewar ba a samun gosulo ba a sai da kaya bakin titi ba a lodi a bakin titi ba kuma ba datti ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro yanzu gane tare da wani mai sayar da citta a wannan kasuwa kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sunana tasir umar gwandu local government ina sai da citta da tafarnuwa eh, ina da shekara sha tara bana eh, harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu mun samu wani shugaba yanzu a matuwar wanda da ya yi muna bazata na farko dai ya inganta kasuwancin mu ta social media ta hanyar youtube ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba sannan ya inganta mu ya samu kasuwa wutate ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare sai dai in ka gada ma ka rufe ka tashi ka tafi ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya mu to koya mu'amala yake tsakanin ku da sauran masu saye da sayarwa da ke zuwa daga sauran kasashe na yammacin Afirka eh mun dan fuskanci dan kalubale guda daya mutanen mu na Ghana da Kwatano da Burkina da suke tsallakowa suke shigowa ta bodan Legas suke zuwa suke sayan kaya inda muke. To gaskiya dan wannan rufe boda da aka yi mun dan fuskanci kalubale ba kadan ba. Sabili da buhu ɗaya kafin a ce ya kai awo da idire ya ci kuɗin da so kai naira dubu biyar. To wannan naira dubu biyar nan sabanin da muka wuce da su sai iya in mun je ko mota ɗaya ne in mun je abin nan abin nan bakin boda mu biya kuɗi mu tsallaka ko buhu nawa ne sai dai a yi mana zimilla abinda muke biya a mota naira dubu ashirin to yanzu sai ya zama nan akan caje mu sama da naira dubu ɗari uku akan mota kwana ɗaya shine challenging ɗin da muke fuskanta a yanzu a da kwastam ba sa tare mu a da migration ba sa tare mu amma yanzu muna fuskantar wannan kalubale ta wannan bangare kuma kayan mu ba bangaren su bane amma sakan sa idanu a nan sukan caje mu kuɗaɗe wanda ba kuma kayan mu bai shafi kayayyakin da dokar ƙasa ta ce idan za a fita da su a kama su ba ina kira gwamnati mu a wanda suka shafi agriculture muke harka kayan abinci wanda ba shinkafa muke sayarwa ba kaya ne masaruhi wanda za mu sayo nasu mu sai namu to namu da ake fita da shi yafi wanda muke shigowa da shi yawa to muna bukatar gwamnati ta sassauta muna ta jami'an jami'an ta kunne wannan kuɗi da ake cazan mu a awwade idire ko da muke bi get get get get get duk get ɗaya muna bada naira dubu goma muna bukatar gwamnatin tarayya taimaka ta janye muna wa'annan su karkata a kame da wa'annan ma'aikata a kan aikin su da gwamnati ta daura su akai ba aikin mu na kama citta ba ba kayan gona ba ba batiri ba ba shinkafa ba saboda kalubalen da muke fuskanta akai to ga mu kuma tare da wata da take sayayya a wannan kasuwa Alamis ya ba da I'm yet to buy some goods from you They raw tomatoes, vegetable, steamed irish sweet ta bayyana mana sunanta inda kuma take bayyana cewa tana sayan kayayyakin kayan miya irin su tumatir da dai sauransu ta ba a nan dai kuma wannan shiri da kasuwa aka miki dole na wannan mako zai daga aya a madadin shugabannin wannan kasuwa na mile 12 da kuma sauran 'yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan rediyon murya amurka na ku baban gida jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai mikido ne, ta Amerika ga mu shirin binciko. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. sunana reverend dr shu'aibu mbl shugaban makarantar tauhidi na ekwa a bayara wato ekwa theological college bayara godiya ga allah abinda ya shafi alheri daga allah yake kuma abinda addinin christianity ya koyas shine kowane kirista ya yi alheri wa dukkan al'umma ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba kuma alherin ya sa yesu almasihu ya zo cikin duniya ya koyas ya wa'azantas shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban da kutare da makafi da guragu da ma waɗanda suka kamu da cutuka iri daban-daban yesu yana so mu koyi wannan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u gama Allah yana jin daɗin wannan yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin ubangiji Allah kuma duk wani abin da ke da kyau abin da ke da gaskiya abin da ke da kamun kai a ciki yana ana son krista ya zama mai jajircewa a ciki da cewa yana yin ayyuka masu kyau Allah ya ji daɗinsa ya sami albarka a ranar gobe kiyama. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu to a cikin wannan shirin za mu yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa me ke kawo zazzabin lasa alamomin cutar da kuma uwa uba menene rigakafin don amsa waɗannan tambayoyi ga wakiliyar mu hawa umar inda ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir, ƙwararren likitan yara da ke Abuja. Sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa. Likita barka da warhaka. Masu saurare barka mu da wannan lokaci. Likita ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan wato cutar zazzabin lasa? Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral eh, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma kwayar cutar eh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da da ciwon zazzabin lasa? Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara. Zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafi zafin jikin a ma'aunin celsius yakan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. kayi bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa su kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta to waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a ci a wani bera beran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da beran gida yawanci beran daji ne yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai multimamet sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya akan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da yasa kenan sai ɗayar nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu berayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin ɗan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarin su ya zo ya haɗu da wani sanadi na abincin ɗan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma ɗan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yaɗu kenan ta wannan hanya misali da kai bayani ko bera ya yi fitsari akan abinci aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu takan ɗan rayu na ɗan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan takan iya daukar lokaci bata nuna ba wasu tana iya nuna cikin ɗan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma takan iya kai har sati uku ba ta nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a to shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita duk ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta saboda haka zai iya misali amfani da ban ɗaki ya taba handle din uh, mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba uh, sai ya kasance an yara ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu saboda uh, yadda alakata da jaririn nan to amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya mahaihuwar yaran matukar ta kamu da wannan wannan cuta har cuta ta to da wahala har ta iya haife yaron zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan tashin hankali ne jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali. masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa shin tana da rigakafi to gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci sannan kau da waɗannan beraye sannan yanayin yadda mutane ke shanya abinci da abubuwan da ake amfani da surin abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro berayen nan suna shigo cikin gari su ne abu na farko da za a yi ya kasance wanke hannu Eh, mutane suna wanke hannu matuka a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci misali kayan kicin an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su ma'amala da wurin abinci a rinka rufe shi ruwan sha a rinka rufe shi a kuma kare yadda ake samun ruwan shan kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu. Yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya? To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. A kwana-kwanan nan zaki ake ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba. Likita wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta. To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada 'yan uwa su ce bara a bar shi a gida. da bukatar a kai shi asibiti don idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su ɗin da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi sannan kuma a kare yaduwarta daga cikin al'umma sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta akwai matakan da ya kamata a ɗauka yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwa shi a ɗan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yada cutar nan ga mutane mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bashi shi sanyi kafin a sha shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne wuta za ta iya kashe kwayar cuta to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan ma'amala da abincin da kuma ta yanayin ah, rufe kayan idan an wanke su sannan a san da za a yi a guji ma'amala tsakanin beran da al'umma. To likita za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamaceceniya da cutar ebola? Eh tana da kamaceceniya da ita shi yasa dukansu ake kiransu hemorrhagic viral fever wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su na biyu suna kawo zubar da jini. kuma suna da suna kisa matuka na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa ga kuma illolin da take kawowa don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta wani mataki hukumomin lafiya suke dauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan To a har kullum za ki ga ana ta kamfen akan kula da tsaftar abinci da sauransu saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci da tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama Uh, kuma za ki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu aina ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan uh, yana da matukar amfani. shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar? eh akan samu wanda suka rayu a ah, wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin taɓin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu amma akan warke kuma a ci da rayuwa takan iya haifar da matsala na dindindin akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din bata bar musu wata matsala ba to da fata an gamsu kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa godiya gare ki hawa umar da dr lawal isa tahir ni ce aisha tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afirka a Yamai, shiri don kowa da kowa